يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake haɗa mu cikin wannan masallaci mai albarka domin gudanar da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba haɗuwa a cikin wannan wata mai albarka wato wata ramadan tsira da aminci su tabbata ga manzanmu sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta farkinsa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama bayan haka za mu ci gaba da wannan karatu daga inda muka kwana wanda kamar yadda aka sani muna cikin suratul ahqaf kuma mun kwana akan ayata 28 daga wannan sura saboda haka yau za mu tashi daga kan ayata 29 a ran makaranta mana وإذ صرفنا إليك نفرا billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muka sani a cikin ayoyi da muka karanta so a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin wani annabi wato annabi Hud alaihi salam yadda yayi fama ya fafata da mutanensa wato adawa kuma ya kira su zuwa ga wato bautan Allah shi kadai kan su hada shi da wani abokin tarayya Allah subhanahu wataala ya bamu labarin yadda mutanen shi suka mayar masa da martani suka wato bijire daga wannan kira da annabin nasu ya yi musu wanda mun faɗa a can baya cewa allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wannan labari ne domin ya ƙara tabbatar wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa lallai ya yi haƙuri kamar yadda waɗannan annabawa irin wato annabi hud suka yi har allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara saboda haka cikin wannan labarin da allah ta'ala ya bayar akwai tasliya da kuma wato ainihin sanya wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam karfin gwiwa wajen kira zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda bayar da wannan kisar tana da manufar cewa akwai gargadi ga mutanen manzanmu sallallahu alaihi wasallam wato ƙurashawa waɗanda su ma sun ɗauki tafarki irin na waɗancan mutane wato adawa saboda haka wannan ƙisar allah ta'ala ya ba da ita domin ta zama wato gargaɗi kuma ta zama wa'azi ga waɗannan wato ƙurashawa da ma duk wanda zai biyo bayansu to a ayoyin da suka gabata kenan a takaice da kuma manufarsu to a yau insha Allah kamar wannan aya da aka karanta mana da kuma ayoyi da za su biyo bayansu Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin waɗansu jama'a daga aljannu afuwan da Allah masu ƙur'anan na aka sa su daga daga a riƙe ko saboda ah, girmama ƙur'ani. Ah, <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin waɗansu jama'a daga aljannu a cikin waɗannan ayoyi yadda suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka saurari alqur'ani suka fahimci cewa Ƙur'anin nan gaskiya ne kuma suka yi imani da shi suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ta'ala ya kawo wannan labari ne cikin wannan sura domin ya ƙara ƙarfafa gwiwar manzanmu sallallahu alaihi wasallam akan wato kiran da yake yi zuwa ga Allah ta'ala ya nuna masa cewa to idan ma mutanen shi ba su yi imani da shi ba sun bijire masa sun ki karban kiran da yake musu to lalle ya san cewa Allah ta'ala ya taimake shi ya sama masa waɗanda za su mara mai baya wato daga aljanu sannan ya bamu wannan labari wato na waɗannan jama'a na aljanu domin ya ƙara tabbatar da zargi akan waɗannan mushrikai waɗanda su sun daɗe ma suna jin suna sauraron alkur'ani amma kuma ba su yi imani da shi ba waɗannan aljanu a lokaci ɗaya kawai suka saurari alkur'ani wato suka yi imani da shi kuma suka karɓe shi suka yi imani da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin Allah ta'ala ya ce wa idh sarafna ay wadhkur idh sarafna kuma ya manzon Allah ka tuna ko kuma ka tunatar da mutanenka a lokacin da muka juyar da waɗansu jama'a daga aljanu ilaika zuwa gare ka yastami'una alqur'ana suna sauraron alqur'ani falamma hadaruhu to a lokacin da suka halarce shi qalu ansitu suka ce ku yi shiru falamma qudiya to sa'an nan a lokacin da aka ƙare wallau ila qaumihim mundirin sun juya zuwa ga mutanensu suna masu gargadi a manzan allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake garin makka a wata rana kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi bin abbas yake cewa wata rana manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya nufi wato wani kasuwa da ake ce masa suku ukaz ma'ana kasuwan ukaz wani kasuwa ne daga cikin kasuwannin larabawan ƙurashawa a lokacin manzo Allah sallallahu ya fita da shi da waɗansu jama'a daga cikin sahabbansa sun nufi wannan kasuwa to suna kan hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya yayi alwala ya tashi zai yi sallah da ya tashi zai yi sallah ya kama karatun alqur'ani a wata riwayar aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe eh, karatunsa da suratul a'la wato sabbi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawa manzo Allah sallallahu alaihi yana cikin sallan nan yana karatun alqur'ani shikenan sai waɗansu aljanu waɗanda adadinsu ya kai su tara an gane ko sai suka zo suka zauna suna sauraron karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka zo ɗinnan. manzo Allah sallallahu bai gansu ba kuma bai san cewa akwai waɗansu aljanu suna sauraron karatunsa ba hakan nan sahabbansa da suke tare da shi ba su san haka ba to sanda Allah ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi yake ba shi labarin cewa ai Allah ya karkato da waɗansu aljanu sun zo sun saurari karatun shi haka ibn abbas ya faɗa ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ya yi wa aljannun karatun alkur'ani ba ne cewa yana ganin su ya san da su ba a sannan kuma bai san cewa akwai waɗansu aljannun suna nan suna sauraron karatun shi ba a shi dai ya shiga sallah ne ya soma karatun ƙur'ani allah ta'ala ya turo da waɗannan aljanu sai suka soma sauraron karatunsa alhalin shi kuma bai sani ba saboda haka a wannan lokacin ne waɗannan aljanu suka yi imani da alkur'ani kuma suka koma zuwa ga mutanensu suna musu gargadi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan ayar ya ce wa in sarafna ai wato Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato ka tuna a lokacin da muka karkato da waɗansu jama'a daga aljanu zuwa gare ka wannan lafazi na nafaran nafar wato jama'a ne ma'ana larabawa suna amfani da wannan lafazi a matsayin jama'an da ba su kai mutum goma ba an gane ku jama'an da ba su kai mutum goma ba daga uku zuwa tara su ne ake ce musu nafaran minar jini. shi yasa an samu wata riwaya daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa kanu tis'atan wato waɗannan aljanu da suka zo suka saurari karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su mutum tara ne an gane ko wato su tara ne suka zo suka halarci manzan Allah suka halarci karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka saurare shi to waɗannan aljanu da suka zo yastami'una alqur'ana suna sauraron alqur'ani falamma hadaruhu to a lokacin da suka halarce shi wato suka zo wajen da ake wannan karatun Kalu An-situ suka ce ku yi A anan malamai suka ce abin da sa waɗannan aljanu suka ce su yi shuru a saurari alkur'ani domin yi wa wannan alkur'ani ladabi wanda idan ana karatun ƙur'ani ko kuma ana bayanin alkur'ani ya kamata a yi shuru a saurari wato ayoyin Allah masu daraja masu ɗaukaka bai kamata a yi surutu ba bai kamata a ɗaukaka murya a kan karatun alƙur'ani ba shi sa allah subhanahu wa ta'ala ya umarci muminai a cikin wata ayar cewa idan suka saurari alƙur'ani ko kuma idan ana karatun ƙur'ani su saurara kuma su yi shiru na وإذا قرئ القرآن Allah ta'ala ya ce wa idha quri alquran kuma idan aka karanta alqurani fastami'u lahu to sai ku saurara zuwa gare shi wa ansitu kuma ku yi shiru to kun a saurare shi kuma a yi shiru domin sauraron nan da kuma shirun nan shine zai sa a fahimci abin da ake karanta har wato a fahimci abin da waɗannan ayoyin suka kunsa saboda haka kun ga kenan waɗannan aljanu da suka zo wajen manzo Allah sun yi ladabi tare da alqur'ani shi yasa suka ce an situ wato ku yi shiru falamma qudiya to a yayin da aka kare wato ma'ana manzo Allah sallallahu ya gama karatunsa ya kare karatunsa wallau sai suka koma suka juya ila qaumihim zuwa ga mutanensu munzirin suna masu gargaɗi zuwa ga mutanensu waɗansu malamai suka ce waɗannan muta wato aljanu tara a lokacin da suka saurari karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sun yi imani da alkur'ani sannan sai suka koma zuwa ga mutanensu suka yi musu gargaɗi suka ba su labaran wannan alkur'ani mai girma cewa Allah ta'ala ya saukar da wani littafi bayan wato littafin da aka saukarwa annabi Musa alaihi salam malamai suka ce to daga wannan lokacin ne sai waɗannan aljanun sai suka taho da jama'arsu aka ce wato waɗannan aljanun sun taho ne daga waje da ake ce masa ninawa wato ninawa a ƙasar iraki to da suka koma cikin mutanensu suka yi musu gargaɗi sai mutanensu su ma suka karɓi imani ko kuma suka so su karɓi imani saboda haka sai suka taho garin makka daga bayan wannan kamar yadda waɗansu hadisai suka tabbatar kenan cewa an yi waɗansu ƙungiyoyi na aljanu da suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani wato daga jama'ar waɗannan da suka saurari wannan karatu kenan a karon farko akwai hadisin da aka rawaito daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wata rana muna zaune a garin makka sai muka nemi manzo Allah sallallahu muka rasa inda yake to sai tsoro ya kama mu muka soma fargaba kada ya zama an sace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi kidnapping sa an gane ko ko kuma an je an kashe shi sahabbai wato tsirarin sahabban nan sun nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sama da ƙasa a garin makka ba su same shi ba abdullahi ibn mas'ud yake cewa wallahi mun kwana a wannan daren cikin wato tashin hankali da fargaba sai manza sai abdullahi ibn mas'ud yake cewa to manza Allah sallallahu alaihi wasallam bai dawo ba sai bayan an waye gari da asuba eh bar su gama Now. kun san maganganun suna shiga juna ba za a fahimta ba in an fara yi a nan sai a yi shiru a nan an fara yi a nan sai a yi shiru a nan an gane ko lai samu dace to muna kan ba da labarin abin da ya faru wata rana a garin makka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun nemi shi sun rasa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kwana a garin makka a wannan yini ba da aka wayi gari abdullahi ibn mas'ud ya ce sai muka ga manzo Allah sallallahu ya taho daga wato daga wani waje da ya taho muka ce masa ya manzon Allah ai mun neme ka sama da ƙasa ba mu ganka ba ina ka je ina ka shiga yace ai wani aljanu ne yazo ya gayyace ni zuwa ga taron aljannu a wato a wajen garin Makka sun kira ni domin na zo na je na yi musu bayanin addinin musulunci an gane ko ya ce to wajensu na gina kwana <laughs> to wannan sai annabi an gane ko aljanu ne ya gayyace shi ya je kuma wato ya je cikin taronsu ya yi musu bayani ya yi musu da'awa wannan daren gaba daya manza Allah sallallahu alaihi wasallam a wato ya kwana yana musu da'awa yana musu kira zuwa ga Allah subhanahu ta'ala an gane wannan ko to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi tare da su Abdullahi ibn Mas'ud bayan an waye gari kenan an gane ku ya tafi tare da su Abdullahi ibn Mas'ud suka je ya je ya nuna musu waɗansu abubuwa na waɗannan aljanu da suka yi amfani da su wato inda suka kunna wuta da sauransu haka a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu to shine malamai kamar ibnu kasir kenan yake cewa to wannan yana nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan waɗancan jama'a mutum tara ɗin nan da suka yi imani da shi sai suka je suka gayyato mutanensu zuwa garin makka domin su ma su yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fata an fahimci wannan ko to wannan kenan hakan nan abdullahi ibn mas'ud ya rawaito wani hadisi wata rana yake cewa a ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin mu sai ya ce ah, wato wannan kisar daban kenan da wancan <laughs> an gane wannan ko yawa ah, manzo Allah sallallahu alaihi ya zo cikin sahabbai yake cewa wane ne a cikinku yake son ya bi ni zuwa wajen aljannu sun gayyace ni <laughs> sahabbai gaba daya suka yi shiru <laughs> wa zai zo mu je wajen aljannu mu yi musu da'awa mu yi musu wa'azi Tun da wa'azin nan ana yi wa kowa go yauwa sai a je in ana wa mutane wata rana a je a yi wa aljannu amma a ramma kai za ka je kai kaɗai za ka je ka ja musu ayoyin alkur'ani to abdullahi ibn mas'ud yake cewa sai na ce ya za Allah ni zan bi ka ga jarimi kenan abdullahi ibn ya ce sai na bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen garin makka ce da muka je muka je wani sahara wani fili haka manzo Allah sallallahu sai ya ja mun layi ya kewaye wani layi haka ce to Abdullahi ibn Mas'ud ka shiga cikin wannan layin da na zana maka ka zauna a ciki kada ka yadda ka fita daga ciki har sai ka gani na zo Abdullahi ibn Mas'ud ya ce to sai na shiga ciki na zauna ce shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ci gaba da tafiya ina kallon manzo Allah sallallahu alaihi yana tafiya can an jima sai manzo Allah sallallahu alaihi ya zauna a wani waje ce manzo Allah sallallahu alaihi yana zama a wannan wajen ce sai na fara ganin waɗansu hayaki baƙaƙen hayaki haka suna sauka akan manzo Allah sallallahu alaihi yana karatun alquran yace har wannan baƙin abin kamar hayakin nan ya mamaye ya rufe manzo Allah sallallahu alaihi na daina jin karatun shi ce na zauna a wajen <laughs> yake cewa wato na so na da kwala da kira a kawo min agaji a inda yake yace amma na daure dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zama a wajen har wayewan gari shi Abdullah ibn Mas'ud yana zaune a wannan waje bai fita daga cikin wannan layin da aka zana masa ba ce to bayan wayewan gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho ya ce a daidai lokacin asuba sai na fara ganin wannan hayakin suna komawa sama suna komawa suna raguwa har ya zama akwai tsiraru daga cikin wannan hayakin tare da manzala sassanin manzala sassanin ya bar su ya taho wajena ya ce abdullahi mas'ud ka fita daga cikin layin nan da na zana ma ya ce a'a ban fita daga ciki ba manzan allah ya ce to na tabbata ma da ka fita daga cikin wannan layin da an ɗauke ka ya ce kaga waɗansu abubuwa kuwa ya ce ai na ta ganin baƙaƙen hayaƙi suna sauka daga sama ya ce to aljanu ne ce aljanu ne suka gayyace ni na zo na yi musu da'awa kuma sun wato na yi musu da'awar sun karɓi musulunci gaba ɗayansu ya ce su wajen saba'in ne ya ce to yadda kake ganin su din nan su ba sa ganin ka saboda wannan layin da na zana maka an gane ko ce su ba sa ganin ka amma da ka fita daga cikin wannan layi to da za su ganka kuma da za su ɗauke ka da shi kenan sai dai ka koma cikin su Allahu alam to kun ji wannan labari wanda kuma wannan labari <clears throat> yana cikin musnadu Ahmad ibn Hanbal kuma labari ne ingantacce ah, kamar yadda malamai suka faɗa to malamai suna cewa to waɗannan jama'a na aljanu suna daga cikin jama'ar waɗannan da Allah ta'ala ya ba mu labaransu a wannan aya an gane ko sun zo ne daga baya su ma suka musulunta kamar waɗancan da suka saurari alkur'ani an gane ko to wannan kenan Allah ta'ala ya ce wa in sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا سكتشي يا كمتانمو إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى للي منجي ونلتافي unzila min ba'di Musa an saukar da shi daga bayan Musa wato ma'ana an saukar da wannan littafin a bayan saukar littafin annabi Musa shine at-taura ina wa'ansu malamai suka ce waɗannan aljannu da suka saurari alkur'ani wa'ansu aljannu ne da suke wato da suke yin addinin yahudawa an gane ko suna yin addinin yahudawa ne shi yasa suke cewa an saukar da wannan littafi bayan littafin musa domin su suna yin imani da littafin musa wanda shine at-taura an gane ko to suka ce samina kitaban wani kitaban kenan shine alkur'ani haka ne ko mun saurari wato mun ji wani littafi wato alkur'ani kenan unzila min ba'di musa an saukar da shi daga bayan musa wasu malamai suka ce ai ba annabi musa ba ne yake wato annabinmu yake bin shi ko ba haka ba annabi isa ne annabinmu yake bin shi amma su waɗannan aljanu me yasa ba su ce inna sami na kitaban unzila min ba'di isa ba suka ce min da musa an gane ko suka wuce kan annabi isa zuwa kan annabi musa an gane ko to wasu malamai suka ce domin abin da ya sa ba ambace annabi isa ba domin littafin annabi isa wato shine injila kenan ko wato littafi ne wanda ba wai wani sabon abu bane a cikinsa da ya bambanta daga littafin attaura wato littafin annabi musa shi yasa ba su ambace shi ba domin shi littafin annabi isa an saukar da shi ne domin ya zama mai domin ya zama wato wani abu ko kuma wani sashi daga ɓangaren attaura an gane ko kuma domin a yi wa banu isra'ila sassauci na waɗansu shara'o'i da aka yi a cikin littafin attaura an gane ko kamar yadda allah subhanahu ta'ala ya ba da labarin annabi isa a cikin suratu ali imran yake cewa wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum kun ga manufar wato saukar da injila zuwa ga annabi isa shine ya sassauta wa banu isra'ila waɗansu abubuwa da aka kuntata musu a cikin littafin attaura na annabi musa an gane ko saboda haka shi yasa waɗannan aljannu ba su ambaci littafin annabi isa ba suka koma kan littafin annabi musa suka ambace shi domin shi ne asali an gane wannan ku haka waɗansu malamai suka ce sannan shi littafin annabi isa aka ce babu shara'o'i a cikinsu ma'ana babu sababbin shara'o'i a cikinsu yawancin abin da yake cikin injila na littafin annabi isa wato yawanci wa'azuzzuka ne an gane ku? to sabanin attaura attaura littafi ne na shari'a an shari'anta abubuwa da dama a ciki saboda haka attauran nan ya fi kama da alkur'ani domin shi alkur'ani ba wa'azi ba ne kawai a ciki kamar yadda akwai wa'azi a ciki akwai mai a ciki akwai hukunce da dama akwai shara'o'i da dama saboda haka attauran nan ya fi kama da alkur'ani fiye da kamannin alkur'ani da injila an gane ku saboda haka shi yasa suka ce sami'na kitaban unzila min ba'di musa mun ji wani littafi wanda aka saukar daga bayan musa musaddiqan lima baina yadayhi yana mai gaskatawa dangane da abin da yake gaba gare shi ma'ana daga littattafai da aka saukar da su shi wannan littafi da aka saukar da shi yanzu littafi ne da yake gaskata littattafai da suka gabace shi da haka alqur'anin nan yana gaskata a taura yana gaskata injila yana gaskata zabura yana gaskata duk wani littafi da aka saukar a gabaninsa yahdi ilal haqqi wannan littafi da aka saukar da shi yana shiryarwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma yana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya malamai suka ce yahdi ilal haqqi wato yana shiryarwa zuwa ga gaskiya wajen abubuwa da ake yin imani da su wajen abubuwa da wannan littafi ya shara'anta domin a yi imani da su saboda haka yin aka yi imani da waɗannan abubuwa to za a shiryu zuwa ga gaskiya hakan nan yana shiryarwa zuwa ga labarai da aka bayar a cikin wannan littafi domin waɗannan labaran su ma gaskiya ne an gane ku. wa ila tariqin mustaqim yana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya ma'ana wajen yin aiki da kuma bin wannan alqur'ani saboda haka alhaqi anan ay fil i'tiqadi wal ikhbar wato duk wani abin da ake imani da shi da kuma labarin da alqur'anin nan yake bayarwa an gane ko gaskiya ne hakan nan duk wani aikin da mutum zai yi ya zamanto ya dace da wannan alkur'ani to shi ma wannan aikin aiki ne na shirya Sau da haka a cikin ayyuka wannan alkur'ani shi ne yake shiryar da mutum zuwa ga hanya madaidaiciya a cikin ayyuka shi sa malamai suna cewa shi wannan alkur'ani lura da abin da ya kunsa ya kunshi abubuwa ne guda biyu labari da aiki an gane ko labari da aiki alkur'ani ya bamu labaran annabawa da manzanni da al'ummomi da suka gabata da yawa haka ne ko hakan nan alkur'ani ya shara'anta mana hukunce da dama sallah ne azumi ne zakka ne hajji ne ga sunan daban-daban haka ne ko bin iyaye da sadar da zumunci an gane ko duka waɗannan abubuwa ne da aka yi umarni da su ayyuka ne ko ba haka ba saboda haka alkur'ani ya kunshi labari da aiki to labarin alkur'ani gaskiya ne aikin da alkur'ani kuma ya shar'anta adalci ne saboda haka alkur'ani ya kunshi gaskiya da adalci shine Allah ta'ala a wata ayar yake cewa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla sidqan fil akhbari wa adlan fil awamiri wal ahkami yace kalmomin ubangijinka sun cika sidqan wato dangane da gaskiya a cike suke wa adalan hakan nan dangane da wato ainihin ayyuka adalci ne waɗannan ayyuka tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla saboda haka waɗannan aljanu suka giya wa mutanensu cewa wannan littafi alkur'ani mai girma da suka saurare shi lallai su sun fahimci cewa wannan alkur'ani yahdi ilal alhaqi yana shiryarwa zuwa ga gaskiya a cikin labaransa a cikin wato abubuwa da ya shar'anta na imani wa ila tariqin mustaqim kuma yana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya a cikin ayyuka da alkur'anin nan ya shar'anta wannan kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala ne a wata ayar yace huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ibnu kathir yace arsala rasulahu bil huda shi Allah shi ya aiko manzansa da shiriya wato ya ce a shiriyan nan shine ilimi mai amfani an gane ko wadinil haƙi kuma ya aiko shi da addini na gaskiya wato ma'ana abin da ya shafi aiki na ƙwarai fatan fahimci wannan shi yasa waɗannan aljanu suka ce wato wannan alƙur'ani yahdi ilal haƙi wa ila tariqin mustaqim sai kuma mai suka faɗa ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim na'am ومن لا يجب داعي falai فليس بمعجز suka ce ya kaumana ya ku mutanenmu ga suna ta gargaɗi, ko ba haka ba wanda wannan ne abin da ya kamata mu fahimta nan shi ne. a waɗannan aljanu lokaci ɗaya suka saurari Alƙur'ani suka koma suna gargaɗi ga mutanensu haka ne ko mu kuma a cikin addinin musulunci aka haife mu tun da muka tashi muke sauraron alkur'ani muke jin wa'azi muke jin muke zuwa wajen tafsiri muke sauraron tafsiri da sauransu mun taba zuwa mun yi munzirina mun yi inzari kwa mun taba zuwa wani waje wani yungon wanda ba musulmi ba ne mafi kusa da nan busa buji rusau mun taba zuwa rusau mun yi da'awa kwa mun yi inzari mun yi gargadi ko busa buji eh ki je ki tara mutane a kasuwa ce jama'a ku zo ko da za a ce miki ke mahaukaciya ce jama'a a zo ga ayoyin alkur'ani an gane ku yawwa alkur'anin nan yana kaza yana kaza yana kaza alkur'ani shi yake shiryar da mutane yanzu ku ji yadda waɗannan aljannu suke kiran mutanensu ba a karantar da su yadda za su yi da'awa ba fa domin ita da'awan nan ba sai an koye ta ba in ka iya bayani shi kenan an gane ko alkur'ani gaskiya ne haka ne ko manzan Allah gaskiya ne kuma a yi wa mutane bayani ya aka yi ƙura'anin nan ya zama gaskiya ya aka yi aikowa da manzan Allah sallan ya zama gaskiya an gane ko mafa wani lokacin dole sai da ilimi ko ba haka ba dole sai da ilimi shi yasa wasu malamai suka ce ah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. wasu malami suka ce Allah subhanahu wataala ya hada rukunnan da'awa a cikin wannan ayar a cikin wannan sura ko ba haka ba wanda rukunnan da'awan nan na farko kai ka yi imani an gane ko in kai imanin nan sai kuma ka koma ka yi aiki na gari in ka yi aiki na gari sai kuma ka koma kana da'awa zuwa ga Allah ta'ala wanda da'awar nan kuma ba zai yiwu ba sai da ilimi mai amfani an gane ko dole shi mai da'awa mai kira zuwa ga Allah ya zama masani dangane da abin da zai kira mutane zuwa gare shi haka ne ko to kun ga kenan wa'annan aljanu ba wai akan jahilci ne suke wannan kiran ba a'a akan fahimta ne shi yasa ma waɗansu malamai suka ce waɗannan aljannu da Allah ta'ala ya turo su wajen manzansa sallallahu alaihi wasallam sun kasance waɗansu malamai ne ma amma mabiyan addinin yahudanci an gane ko saboda haka wannan ilimin na nan tare da su wato ilimin attaura sai zamanto da suka zo suka suka karbi addinin musulunci sai suka koma suna kira zuwa ga addinin musulunci a bisa wannan fahimta nasu na attaura da suke da shi to anan suka ce ya qaumana ya ku mutanenmu ajibu da'i Allah ku amsa wa mai kiran Allah wane ne mai kiran Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to suna sun koma suna wato kwadaitar da mutanensu akan su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ajibu da'i Allah ku amsa ku karɓawa mai kiran Allah nan wa aminu bihi kuma ku yi imani da shi ya lakum min dhunubikum to Allah zai gafarta muku daga zunubanku wa yujirkum min azabin alim kuma ya tsirar da ku daga wata azaba mai raɗaɗi? wannan ayar malamai suka ce wannan ayar tana nuna cewa manzanmu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka aiko shi zuwa ga mutane haka ne ko hakan nan ma an aiko shi zuwa ga aljanu an gane ko saboda haka a da'awarsa saƙonsa ya shafi kowa da kowa ya shafi mutane hakan nan ya shafi aljanu saboda haka duk wani aljannun da ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to zai samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah su wa ta'ala hakan nan duk wani aljannun da ya bijire ya yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai samu sakamako irin na waɗanda suka kafirce da shi Allah ya samu dace ce ya na jibu iya Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim imamu imamu ibn kathir yake cewa an kafa hujja da wannan ayar da abin da waɗannan aljanu suka faɗa ya ce idan kuka yi imani da annabi ko ba haka ba kuka karɓi da'awarsa kuka karɓi kiransa allah zai gafarta muku daga zunubanku kuma ya kubutar da ku daga me daga azaba mai radadi to ne wasu malamai suka ce wannan ayar ta nuna cewa a muminai daga aljannu 'yan aljanna ne an gane ku ma'ana waɗanda suka yi imani daga aljanu su ma za su shiga aljanna kamar sauran mutane saboda haka jama'a ku yi shirin ku za mu je mu haɗu da aljannu a cikin aljanna gane ko za mu iya zama da su ko ba za mu iya zama da su ba tabbas za mu iya zama da su domin gidan aljanna ba gida ba ne na tsoro na fargaba an gane ko a duniya ne za mu rinka jin tsoronsu amma a lahira allah subhanahu ta'ala zai amintar da kowa da kowa sannan su muminan ba za su cutar da 'yan uwansu muminai ba kamar a duniya kamar yadda a duniya ba sa cutar da muminai a cikin aljannu ba sa cutar da wato muminai daga cikin mutane an gane wannan ko saboda haka haka wasu malamai suka ce ya ce za su shiga aljanna kamar yadda wato muwa mutane za mu shiga aljanna waɗanda kuma suka kafarta su ma za su shiga wuta kamar sauran mutane kafirai an gane ku wansu malamai kuma ba su yadda ba fa ce ina aljannun nan ba za su shiga aljanna tare da mu ba an gane ku haka wansu malamai suka ce da me dalilinsu suka ce domin abinda waɗannan aljannu suka faɗa a nan kawai suka ce yaghfir lakum min dhunubikum kun yi imani da annabi kuma kun karbi kun amsa da'awarsa Allah zai gafarta muku zunubanku kuma ya kubutar da ku daga azaba mai radadi amma aljanna fa wai Allah bai ambaci aljanna anan ba saboda haka su waɗannan aljanun iya abin za a yi musu na sakayya shine a gafarta musu zunubansu ba za a azabtar da su ba an gane ko gafarta musu zunubansu ba za a wato ba za a azabtar da su ba amma shigan aljanna ba za su shiga aljanna ba to imamu abi hanifa shine yake da wannan mazhaba shi mazhabarsa aljannu ba za su shiga aljanna ba an gane ko amma imam malik da su shafi'i da sauransu sun tafi akan cewa ai aljannu za su shiga aljanna kamar wato aljannu muminai kenan gane ko za su shiga aljanna kamar sauran mutane me dalilin su suka ce domin idan muka koma baya a cikin wannan surar a lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin wannan mutumin da ya ya saba wa iyayensa dinnan ko ba haka ba Allah ba mu labarin shi daga baya sai ya ce mana ko ba haka ba ya ce ula'ika ladina haƙa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal insi haka ne ko innahum kanu khasirin ya ce waɗannan su ne waɗanda kalmar azaba ta tabbata a kansu a cikin al'ummomi da suka shuɗe daga aljanu da mutane ko ba haka ba to kun ga kenan wannan ayar ta nuna cewa aljannu da suka saba wa Allah suna cikin me suna cikin azabar Allah to bayan wannan ayar sai Allah ta'ala ya ce wali kullin darajatun ga kowane bangare yan aljanna da yan wuta domin kafin ya bamu labarin an wutan ya bamu labarin yan aljanna sai ya haɗo su gaba ɗaya ce ga kowane bangare daga cikinsu suna da darajoji daga abin da suka aikata wato yan aljanna suna da darajojinsu kun ga kenan mutane da aljanu sun shiga ciki tunda a can baya ya ce minar jinni wal insi saboda haka wannan yana daga cikin dalilan wato waɗanda suka ce muminan aljanu suna cikin aljanna hakan nan idan muka duba cikin suratun rahman ko ba haka ba wanda suratun rahman an saukar da ita an yi wa mutane da aljannu magana ne a cikinta haka ne ko ya ma'ashar aljinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari tun ma kafin wannan lokacin kafin wannan ayar me Allah ta'ala yace yace khalaqal insana min salsalin ka wa khalaqal janna min marijin min nar sai yace mi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban haka ne ko saboda haka suratul rahman tana yin bayani tana bayani akan mutum ne da aljanu ko ba haka ba to a cikin wannan surar sai Allah ta'ala ya ambata mana ya ce, wani man hafa makama rabbihi jannatan Ya ce ga wanda ya ji tsoron matsayinsa a gaban ubangijinsa wannan yana da wato a aljannoni ko kuma aljannai guda biyu haka ne ko sai bayan wannan kuma Allah ta'ala ya ce fabi ayi ala'i rabbikuma tukadiban Malami suka ce to wannan ayar waliman khafa maqama rabbihi jannatan ga wanda ya ji tsoron tsayuwansa a gaban ubangiji yana da aljanna guda biyu wannan ya shafi mutum da aljanu an gane ko domin ita wannan surar sura ce da take bayani akan mutane da aljanu hakan nan Allah ta'ala ya ce lam yatumithunna insun qablahum wala jan yana bayanin ahurun in matan aljanna cewa a mutum da aljanu ba su taɓa tarewa da su ba su waɗannan matan aljanna ɗin sai allah ta'ala ya ce aljannu da mutum an gane ko ta saboda haka duka waɗannan dalilai ne da suke nuna cewa 'yan uwanmu aljannu da suka yi imani 'yan uwanmu ne ko yawwa 'yan uwanmu aljannu da suka yi imani insha Allah muna tare da su a cikin aljanna to kun ga a wannan rayuwa ta duniya dai ba mu ganin su haka ne ko su ne suke ganin mu Allah ta'ala ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi shaidan da shi da jama'ar sa an gane ko da sa yarakum ah yana suna ganin ku min haythu la tarawnahum daga inda ba ku ganin su saboda haka yanzu haka suna tare da mu ana an tabbatar da haka ko suna nan tare da mu amma karku watse <laughs> karku watse karku gudu suna nan tare da mu wanda kuma suke tare da mu ana alhamdulillah muminai ne su suna ganin mu amma ba mu ganin su to a wannan a duniya kenan to a lahira fa hakan al'amarin zai kasance za mu gansu za su ganmu ba za mu gansu ba ko kuma a mu ne za mu gansu su ba za su ganmu ba wasu malamai suka ce a in an shiga aljanna za a yi 50-50 ne kamar yadda mu ba mu ganin su a duniya su kuma suna ganin mu to mu za mu rinka ganin su su ba za su gan mu ba haka wasu malamai suka ce wasu kuma suka ce a za a rinka ganin juna an gane ko sai dai kowa da harkarsa to wannan kenan sannan wasu malamai sun kawo wata magana cewa shin idan suka shiga aljannan nan zai zamanto za su ni'imtu da ni'imomin aljanna wato ciye-ciye da shaye-shaye a cikin aljanna kamar yadda aka shar'anta wa mutane haka su ma za su yi wannan ciye-ciye da shaye-shaye da sauransu wasu malamai suka ce eh kwarai kuwa babu bambanci tsakaninmu da su an gane ko tunda a duniya ai suna cin abinci haka ne ko suna ci suna sha ba kamar mala'iku bane an gane ko saboda haka babu bambanci tsakanin mutane da aljanu wajen ci da sha da aure da makamancin wannan a duniya saboda haka babu bambanci tsakaninsu da mutane a cikin wato aljanna da fata fahimci wannan to kun ga dai yau dai tafsirin namu akan aljanu ne to Allah ya sa mu dace yawwa sai kuma me suka faɗa daga baya wa نعم أولئك في ضلال مبين suka cewa wa man la Allah kuma wanda baya amsawa mai kiran Allah baya imani da wato manzan Allah wanda shine da'i Allah shine mai kiran Allah to wannan fa falaisa bi mu'jizin fil ardi to shi bai zama mai buwaya a cikin ƙasa ba ma'ana ba zai buwaye Allah ba ba zai gagari Allah ba an gane ko ma'ana Allah subhanahu wata'ala yana da cikakken iko akan irin wannan mutumin an gane ko wannan kamar wato faɗin Allah ta'ala ne da yake cewa ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan yace ya ku taron mutum da aljanu idan kuna da iko inistatatu an tanfuzu min aqtari samawati wal ard idan kuna da iko ku gudu ya ku mutane ya ku aljanu idan kuna da iko ku gudu domin ku tsira ku kubuta daga azabar Allah an gane ko ku gudu daga sasannin ƙasa ma'ana ku fita daga ƙasar da Allah ya halitta zuwa ƙasar wani akwai akwai akwai wata ƙasa banda ƙasar Allah babu saboda haka tun da ƙasar ta Allah ce kuma mallakarsa ce to wannan ƙasa idan har mutum a kanta yake ko a cikinta yake to Allah ta'ala yana da iko ya damƙe shi Allah yana da iko ya kama shi ya azabtar da shi bai isa ya kubuta daga, Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka wannan Allah subhanahu wataala ya ƙara nuna mana ajizancin mutum ya ƙara nuna mana ajizancin waɗanda suke girman kai daga wato abin da Allah ta'ala ya saukar yana kuma musu gargaɗi cewa lallai waɗannan ba za su gagari Allah ba ba za su buwayi Allah ba tunda a cikin ƙasarsa suke inda kawai za su iya buwayar Allah shine idan sun fita daga ƙasar da Allah ta'ala ya halitta ko kuma suka fita daga ƙarƙashin samar da Allah ya halitta zuwa ga ƙasar wani ko saman wani wanda kuma hakan ba abu bane mai yiwuwa duk inda ka je kana cikin wajen da Allah ta'ala ya halitta to saboda haka da waɗannan aljannu suke kiran mutanensu da shi kenan cewa to wanda fa ya kangare wanda ya bijire daga wannan kira da ake yi masa da ake masa to ya san cewa ba zai gagari Allah ba ba zai buwaye Allah ba walaysa bi mu'jizin fil ardi walaysa lahum min dunihi awliya walaysa lahu min dunihi awliya kuma shi wannan ba shi da waɗansu majibinta masoya da za su iya kare shi baicin Allah ba shi da waɗanda za su iya kare shi daga azabar Allah laisa lahum min dunihi awliya ce ulaika fi dalalin mubin waɗannan ne suke a cikin wata bata bayyananniya Allah ya kare mu to kun ga wannan ayar akwai gargadi a ciki akwai tsoratarwa a ciki ga duk mutumin da yake yi wa Allah taurin kai ga duk mutumin da baya son ya ainihin kankan da kai kuma ya bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to duk inda ya yi kuma duk inda ya je duk yadda ya dawama, kuma ba zai dawama ba a cikin ƙasa ya yi ta ɓatancinsa to ya sani cewa ƙarshen al'amarinsa izuwa ga Allah yake kuma a ranar da zai gamu da Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ji da daɗi ba Allah ya kare mu sai aya ta gaba أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى نعم بلى إنه على كل شيء قدير. الحمد لله وأن شاء آيوي aya ta ƙarshe da muka yi bayanin ta ita ce ƙarshen labarin waɗannan aljanu an gane ko inda labarin su ya ƙare kenan daga nan awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal arda Allah ta'ala ya koma ga bayani akan mushrikai ne mushrikan qurayshawa waɗanda wato suka bijire daga wato daga yin imani da alqur'ani yin imani da manzanmu sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce musu awalam yarau shin ba su gani ba annallaha alladhi khalaqa samawati wal arda cewa allan da ya halicci sammai da ƙasa walam ya'ya bi khalqihinna kuma bai kasa da halittar su ba